radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 yanzu a ya zama domin a fara jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu assalamu alaikum yau lahadi 25 ga watan disamban shekara ta 2022 ɗaya ga watan jimada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 2022 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan disamba aka haifi annabi isa alaihi salam a garin bethlehem da ke palestino haihuwar annabi isa alaihi salam wata mu'jiza ce daga allah maɗaukakin sarki in kuma mahaifiyarsa maryam alaihi salam ba ta taba aure ba amma a cikin ikon allah a lokaci guda ta samu juna biyu kuma ta haifi annabi isa alaihi salam da a wannan rana inda mala'ika bisa umarnin allah maɗaukin sarki hura mata ruhi annabi isa alaihi salam ya fara nuna mu'jiza tun daga lokacin da aka haife shi yana jin jiri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba hakanan kuma annabi isa alaihi salam ya shaida wa bani isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shirye da su zuwa ga tafarkin allah sannan allah maɗaukakin sarki ya bashi ɗaya daga cikin manyan littafansa na sakon allah ga bil'adama wato injila ya kuma sanya shi daga cikin manyan annabawa waɗanda ake kira da ulul azam a cikin alkur'ani mai tsarki rayuwa annabi isa alaihi salam tana cike da mu'jizozi waɗanda suka hada da raya matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya allah ta'ala ya ambaci hakan a cikin alkur'ani mai girma babban sakon annabi isa wanda yake dauke da shi shine wanda ya sanar tun lokacin da aka haife shi tun yana jinjiri a cikin zanen goyo inda ya shaida bani isra'ila cewa shi bawan allah ne kuma ya yi ishara da littafin injila da allah maɗaukin sarki zai bashi kamar yadda kuma tun a wannan lokaci ne ya sanar da su cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi salam da ya yi tun yana jinjiri bai ga cewa suna wanke mahaifiyarsa maryam alaihi daga zargin bani isra'ila da suke mata a lokaci guda kuma hakan na kore abinda wasu ke ikirari a kansa daga ciki har da cewa shi dan Allah ne inda ya fara bude baki da cewa shi bawan Allah ne sannan kuma manzan Allah ne shi ba Allah bane ko ɗansa kuma iko da rayuwarsa da mahaifiyarsa baki ɗaya suna hannun Allah ubangijin talikai mahalicin kowa da komai wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shine abinda annabi Isa alaihi salam zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya da shi kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci.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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran da Mali sun tattauna hanyoyin faɗaɗa dangantaka a tsakaninsu. Shugaba Buhari na tarayyar Najeriya ya ce masu tada hankali a ƙasar sun kasa samun nasara. Gwamnatin Burkina Faso ta kori wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya daga ƙasar. kuma ga cikakkun labaran. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran a ɓangaren tattalin arziki da kuma diplomasiya ya gana da firayim ministan ƙasar Mali a birnin Bamako babban birnin ƙasar inda ɓangarorin biyu suka tattauna hanyoyin da dangantaka a tsakanin ƙasashen biyu. Kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa Mahdi Safari ya tattauna da Chogel Kokalla Maiga kan al'amura da dama daga ciki har tattalin arziki noma masana'antu kasuwanci da kuma kiwon lafiya labarin ya kara da cewa kafin haka dai jami'an gwamnatin kasar mali da dama sun ziyarci jumhuriyar musulunci ta iran inda bangarorin biyu suka rattafa hannu kan yarjeniyoyi da dama mahdi safari dai ya bayyana cewa a ziyarar da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ya kai kasar mali an sanya hannu a kan takardu da ya kamata a sanya hannu a kansu kuma ƙasar iran a shirye take ta yi musayar irin ci gaban da ta samu a ƙasarta da dukkanin ƙasashen afirka musamman ƙasashen musulmi kamar ƙasar mali kafin haka dai mahdi safari ya gana da minista harkoki wajen ƙasar ta mali abdullahi diop inda suka tattauna batutuwa da dama wanda suka hada da tattalin arziki kasuwanci da kuma kiwon lafiya. shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya ce wa'anda suke ƙoƙarin tada hankali da rikici sun kasa samun nasara don haka yana ba da bushara ga 'yan najeriya kan cewa su yi fatan samun ci gaba da alheri a cikin shekara mai zuwa da kuma sauran shekaru masu zuwa kamfanin dillacin labaran gwamnatin najeriya nan ya nakalto shugaban yana faɗar haka a sakonsa na kirsimeti ga 'yan ƙasar a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa wannan shine jawabinsa na ƙarshe na kirsimeti don haka kirsimeti na nan shekara ta 2022 kirsimeti ne na musamman shugaban ya kara da cewa nan da makonni 22 zai mika shugabancin kasar ga wata zaɓaɓɓiyar gwamnati kuma wannan wata dama ce ta nuna wa duniya kan cewa tarayyar najeriya tana riƙe da turbar demokradiyya shugaban ya ce yana fatan zaman lafiya za ta ɗore a cikin bukukuwan kirsimeti har zuwa shigar sabuwar shekara da kuma zaɓukan da za a gudanar a cikin watan fabrairu mai zuwa zaman lafiya ta ci gaba har bayan haka har ila yau shugaba buhari ya bukaci 'yan najeriya a zaɓuka masu zuwa da su zaɓi wa'anda za su iya riƙe ƙumajin da gwamnatinsa ta samar don ganin ƙasar ta samu ci gaba da kuma alheri mai yawa nan gaba. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kana'ani ya yi allah wadai da hare-haren nuna wariyar da aka kai a birnin faris na kasar faransa a ranar juma'a da ta gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane a yankin da kabilar kurdawa suka fi zama a birnin na faris da kuma raunata wasu da dama kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran a wani bangaren kuma ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran yana allah wadai da 'yan sandan ƙasar faransa saboda amfani da ƙarfin da ya wuce kima a kan masu zanga-zangar lumana a birnin ya kuma buƙaci 'yan sanda na ƙasar faransa da su ƙara dauriya a lokacin da suke fuskantar masu zanga-zangar lumana a ƙasar sannan ya bayyana damuwarsa da irin halin da ƙananan ƙabilu da kuma 'yan gudun hijira kuma musulmi suke ciki a ƙasar ta faransa saboda yawaitar masu nuna wariya a ƙasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin burkina faso ta ba wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sa'o'i kaɗan da ta fice daga ƙasar ta kuma bayyana ta a matsayin mutumin da ba a buƙatar ta a ƙasar ta burkina faso shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto minista harkokin wajen ƙasar burkina faso olivia ruwamba yana bayyana cewa Babara Manzi jami'ar diplomasiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Wagadugu ba irin mutanen da ake buƙatar su a ƙasar Burkina Faso ba ne kuma tana da sa'o'i ta bar ƙasar. Ministan ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta ɗauki wannan matakin ne saboda janyewar wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya daga birnin Wagadugu da ta yi ba tare da ba da sanarwa ba. Kafin haka dai ministan ya zargi Manzi da hasashen cewa za a yi tashe-tashen hankula a cikin 'yan watanni masu zuwa a kasar burkina faso wannan in ji ministan shigar da baki cikin al'amuran cikin gida na kasar ne sai dai daga baya dai kamfanin dinacin labaran reuters ya nakalto majalisar ɗinkin duniya tana cewa gwamnatin burkina faso ba ta da hurumin korar babara manzi babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar daga ƙasar ko kuma ya shelanta ta a matsayin wacce ba a son samuwarta a ƙasar gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ta haramta wa mata aiki a cikin kungiyoyi na cikin gida da kuma na kasa da kasa a kasar saboda rashin kiyaye cikakken hijabin musulunci kamfanin dilancin labaran afp na kasar faransa ya kalto ma'aikatar tattalin arzikin kasar a birnin kabul tana cewa gwamnatin kasar za ta kwace lasisin duk wata kungiya wacce ta ki dakatar da mata a cikin ayyukanta labarin ya kara da cewa wannan umarnin yana zuwa ne kasa da mako guda kenan da haramtawa mata karatun jami'o'i a ƙasar shi ma saboda rashin kula da hijabin musulunci hana mata karatu dai ya jawo hankalin ƙasashen duniya da dama kuma ƙasashen duniya da dama sun buƙaci gwamnatin taliban ta sake tunani kan haramcin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama dai suna da ma'aikata mata waɗanda suke taimaka masu aiki a ƙasar musamman a wajen raba abinci da kuma ayyukan agaji masu sauraron ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci wanda sashen hausa namu da jamhuriyar musulunci ta iran ke watsa muku A wannan karo da dala Ubangiji za mu shiga darasi na goma sha biyar ne, amma kafin mu shiga cikin shirin muna ƙara tunatar da masu saurare ana iya samun matanan wannan shiri namu a shafinmu na intanet sai a ziyarci wannan shafi domin samun matanan ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A makon da ya gabata idan dai ana tare da mu, an ji cewa Muhammad tare da abokinsa Hamid sun je babbar kasuwar birnin Tehran wadda ke kudancin birnin Tehran. wannan kasuwa tsohuwar kasuwa ce kuma tana da cunkoso ga muhammad wanda yake buƙatar sanin komai dangane da iran ta kasance mai ƙayatarwa ƙwarai muhammad a cikin wannan kasuwa ya shiga wuraren sayar da abubuwa daban-daban ya kuma yi la'akari da yadda mutane suke kai da komo a cikin wannan kasuwa a wannan karo dai muhammad ya nufi wani shago ne da ake sayar da agogo domin jin yadda ta kasance tsakanin muhammad da kuma mai wannan shago sai an fara sauraron kalmomi da za su zo a cikin wannan tattaunawa. wannan ساعت اگوگو چند است؟ نونی کدام؟ ونی تلایی میرون زیناری چهل هزار دوبو اربعین تومان تومان گران می ساده ارزان می ارها من دارم نی اندا بفرمایید بسم الله کو اینجا انا خیلی قره قشنگ میکو زیبا میکو قیمتش چند است؟ تا نوانی بیست هزار دوبو اشرن تابلو الو طبیعی na ɗabi'a. Tabi'at Yanayi Bahor. Damina Iran Ƙasar Iran cera Saboda me? Cizi Wani abu? تو نمی خری کی با کسی؟ فرصت دامه دیگر ونی دبن کو وتا دبن To yanzu kuma ga tattaunawar Muhammadu da mai shagon گوگو ببخشید آقا این ساعت چند است؟ کدام ساعت؟ این ساعت طلایی. قیمت این ساعت چهل هزار تومان است او گران است البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است قیمتش چند است؟ بیست هزار تومان نه متشکرم گه تتونه ورد اکجی ترده پسره. ببخشید آقا این ساعت چند است؟ ای حقیقی مالا ونه اگوگون کدن تا نوانی کدام ساعت؟ وچه اگوگو این ساعت طلایی ونه اگوگو میرون زیناری قیمت این ساعت چهل هزار تومان است کدن اکو اگوگو تومان دوبو اربعین نه اوه گران است وی تن از البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا کد یکی انا دا اگوگو می ارها بسم الله انان این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است ونا اکو اگوگو جکینتا می ne haka پرشن farashinta یای دیدی؟ قیمتش چند است؟ کلن را نوانی؟ بیست هزار تومان تومان دوبو اشرن نه متشکرم آ آ نگودی Muhammadu da Hamid sun kwashe tsawon sa'o'i suna yawo a cikin babbar kasuwar birnin Tehran. Wasu ɓangarori na wannan kasuwa dai sun kasance masu ƙayatarwa ga Muhammad da kuma abokinsa Hamid. Wasu daga cikin ƙofofin wuraren sayar da kayayyaki an yi su ne da katako, an kuma yi zane-zane mai ƙayatarwa a kansu. Bayan sun kammala sayayya su a cikin wannan kasuwa, sun hau jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa zuwa wuraren kwanan ɗalibai. Muhammad dai ya ji daɗin ganin abubuwa da dama a cikin wannan babbar kasuwa ta Tehran, ya kuma yi ma abokansa bayani dangane da abubuwan da ya gani a cikin kasuwar. To jama'a masu saurare kafin mu karkare da ko baki ɗaya sai mun ƙara tunatar da kukan cewa ana iya samun watanin wannan darasi a cikin shafinmu na intanet sai a ziyarci wannan shafi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. to amma kafin mako na gaba da za a je mu dauke da ci gaban shirin a madadin muhammad da hajjafur da haɗa shirin a fefe ni abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda shin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin kwanakin zagayowa na shahadar fatimatu zahara da manzon allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da allah yan tsarkaka ne za mu kawo muku waƙoƙi na juyayi da aka yi game da zagayowar wannan rana ta bakin ciki da fatan masu ya su gyara zama kuma su jaɗin shirin inda da farko muka fara wata muku Muhammad Rida i domin jin irin waƙar da ya tanadar mana. مادری کن برامون یا زهرا تو هوامونو داری علت خلقتی و حیف از غم باری پناه عالم قدت خمیده شد زیر بار قبل خودت به فکر سایه ها بودی خودت میدونی بی تو جوونی برامون ندار سودی تو مهربونی خاطر محبت شماست تو مادری و همه میدونن محبتت محبت خدا مظلوم مقتدر مثل علی این حکایت جهان ما بگو کجا هستی ماه بینشان ما اگه بزاری درد دل کنی از غم این روزا میگیم برات چادری که ارسیه شما بدون مهر بی نظیر تو من پر از تلاتومه از هر کسی بپرسی to da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muka a wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu kafin mu karkare baki dami bankwana da kuma muna ga ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh